بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati ya jama'atul musulmi shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alqurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ana tanzihin tafsirin shekana abdullahi bin fodo ta game da kullahu bin mun kwana a cikin suratul Bakara kuma muna shayi na bakwai. daidai da al'ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa walakum fil qisasi hayatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون آه. bayani ya gabata akan azaba wadda za a yi mai girma musamman da wuta ko kuma duniya da kashi Allah maɗaukin sarki ya ce wa lakum hayatun filkisar ya ku al'ummar musulmi kuna da rayuwa baƙa'un azimin rayuwa babba filkisar cikin sakayya ya ulul albabi ya kuma abuta hankula zawal ukuli ma abuta hankula li'anna al-qatila don mai kashi idza alima annahu yuqtalu idan ya san in ya kashe wani ana kashe shi irtada sai ya kwatsu fa ya nafsahu ya raya kansa wa man arada qatluhu da wanda ya kashe dalilin haka wa shuri'a sai an ka shar'an ta la'allakum tattaquna al-qatala domin ku ji tsoron kashi mahafatal qud ran tsoron sakayya ku kare kan ku kashi don tsoron sakayya wa fi hadhihi al-aya kalamun fi gayatil balaga wato a cikin wannan aya akwai magana wadda kai karshe ga balagarta wal fasaha da fasaha haisu ja'ala shai'a mahalla liddihi bagiran da an ka sanya abu bagiran kishiya ce domin kisasi kisa na to amma ka ɗauke shi rayuwa la'annal kisasa tafwit lil hayati domin kisasi kubtar da rayuwa na wa ju'ila an sanya ya zarfan laha sai an ka sanya shi zarafi ga ita rayuwar wafihil mudabaka nan akwai mudabaka kenan wannan maqsud da kuma haƙiƙana abin da amanuwa wa gina an taƙadirin da kuma wadatuwa ga barin ƙaddare-ƙaddare wa kaunin mutsari da da kuma da kasancewa samu ɗaridi domin an kawo ƙisasi da rayuwa wuri ɗaya wata azimun laha da girmamawa gare ta mitan kiril hayat an ka zo da hayatu na kira wa hurufi da kuma ƙaramcin harufansa wa ta saka zil kalima wannan kalma ta keɓanta a ani alƙisasu hayatu bi hazihi isu. da waɗanda keɓance keɓance alfiti shidda alama ƙila bisa ga abin da an ka ce huwa wa aujazu kalimatin lil arabi fi hadha ma'ana bisa ga abin da an ka faɗa ga abin da yake gajarta ga magana wajen larabawa ga irin wannan ma'ana wa huwa alqatlu anfa lil qatl kashi shi an mahi korewa ga kisa وعرف الكساس أنك زود إنما المعرفة ونكر الحياة أنك زود حياة نكرة ليدل أن في هذا الجنس نوعا من الحياة الدنوية الأخوية عظيما أقول وأن الجنس أقول nau'i إن rayuwa ta duniya da rayuwar lahira babba li'annahu yarda'ul qatil don yana kwaɗe anil qatl gabarin kashi wa na nafsahu ya raya kansa wa man da qatlahu da wanda ne kashi a idza da qutussa domin idan ya kashi shi ana Ke kenan wa huwa faqat fa salama al-baquna za a yi kayya gare shi shi kadai saura su tsiri wa yasiru sababan lahayatin sai zan dalilin rayuwarsu wa yakuna sababan li hayatil qatil fil akhirati kuma zan dalilin rayuwar wanda ya kashi a ranar alkiyama li Allah yu'akhadhu ba za a kama shi bihi da wannan laifi wa hayatu mubtada'un wa lakum fil wa fil qisasi imma khabarani lahu aw ahaduhuma khabaru wal akharu silatun lahu aw halu min damir al mustakin fihi wa nida'u ulul albab la'annahum muta'ammiluna dan su amma su lura fi hikimatul qisas a cikin hikimar sakayya min istinqa'il arwahi na wanzar da rayuka wa hibdul nufus tsara rayuka wa hikima hiya allati ra'a malik wa shafi'i wa ahmadu wa jumhurul ulama wannan hikima ita ce imamu na maliki ya tsare da imamu shafi'i da ahmadu da jumhurul ulama fi izbatil qisas fil qatl bil musaqqali kal muhaddad a cikin tabbatar da yin kisasi da kashi da abu mai nauyi kamar yadda ake yi da wato bakin karfe a yadda takobi mai kaifi wa abu hanifa la qisasa in lafiyar qatl da muhaddadi, ba a qisasi sai in an yi kashi da abu mai nauyi mai kaifi na hadidi na bakin karfe au hadarin ko dutse aw hashabin ko kuma abin nan ah, wani babban zartake kamar kyame ko kwangi aw ma kana ma'rufan bi qatlin nas bihi ko ko abin da an kasan ana kashe mutane da shi kalman jani kamar bindo wal ilqa'i fil nari da kifawa cikin wuta wa amma in qatalahu bi hadarin amma in musu ya kashe wani da ice eh, da dutse gaira mahadana amma dutse ba mai kaihi ba aw hasabin ko zar take gaira mahadanin bai tare da kaihi bai da kaihi bala kawa da babu sakayya waka zaman ta amara alqatala ne ma la yaqtul galiban haka nan wanda ya ganganci kashe wani da abin da ba a kashe galibi ka saudi ka bulala wal qadibi da matsumajiya wallaɗa da mata da mali a wajen maliku fihi alqawad imam mana maliki ya wajen da sakayya da khilahi baqil ayyimma sabanin sauran limaman sani guda uku Wani za don haka imam na maliki ce. innal mukuriha wal mubashira bi qatl rajulin yaqtulani wato wanda an ka dolanta ya kashe wani da wanda ya mubashara da kashe duk waɗanda mutane da wancan da ya mubashara da wanda an ka dolanta ya kashe duk ana karkashe su waka zal mumsiku haka nan wanda ya rike wani ya san kashe za a yi wal mubashir da wanda ya mubashara wato da kashe duk ana kashe su wattafaqu amma malamai sun ittifaki anna man daraba imra'atan duk wanda ya doki mace fa saka da janinu ha ta yinda a cikin cikin sai hwado hayya mai ta mataji fa alaihi guratul abd ya ba da farin bawa aw abatan ko boya sawa'un kana aljanin zakara aw unsa duk dai dan da ya faɗo, namiji na ko mace ya kunu guratul wannan farin bawa na zamuwa liwarsatil janini ga gadan shi wannan tayin alama warisi bisa gurgurun gado a shari'a na shara. wa amma law saka da hayyan amma da da ya faɗo da rai summa mata sannan ya mutu la wajaba fi diya da ya wajaba ba da diya ce wa mata wajaba gurasu duk lokacin da farin bawa ya wajaba fa alal jani to ya samu ga wanda ya ɗauko magana inda maliki ko imamu na maliki wa ala baqi da kuma abin nan dangi inda alhanafi, hanafi gon hanafi wa shafi'i da shafi'i wa alaihi kafaratu inda shafi'i kafara ta tabbata gare go imamu na shafi. wala kafarata alaihi inda maliku amma babu kafara gare go imamu na maliku abi hanifa wallahu a'lam Allah shi sa asirin lisayi aha na'am bai da rai bai da rai shi eh. a gare ba? Hmm. shi ba a ba shi amma shi ana gado ne shi jayen ba a baya don bai zo da rayuwa ba amma waɗanda an masu rai waɗanda an abin gane suna gado ne ko bisa tartibin alul fanni ina fatan duk mun ji bayanan ga malaman ga sun kai ciki waɗannan abubuwa su aka bi ga abin da shahi kisasi su aka bi ga abin da shahi kisa kuma a tabbatar da an daƙe matsalar wato samun ta'addanci tsakanin jama'a yanzu nan wanda ya ce ma wani riƙe min shi sai ya zo ya riƙe mai shi sai wanda ya ce a riƙe mai sai ya zo ya kashe wani mutum to da wanga da ya riƙe da wanga da ya kashe duk aka kashe domin wanga da ya rike shi ba don ya rike shi ba yana kasuwa gudu zai eh ban ji ba bai san kashe amma ya gane hasale guda ne to sannan a ah, yanzu na an ce duk inda gurra ta waje ba to shi wannan da ɗauka magana gun imamu na maliki da kuma a ta waje ba gare shi wanda ɗauko magana kuma ta waje ba ga aƙila gun imamu hanafi da shafi to amma gun imamu na shafi zai yi kafara wannan wanda ya kashe wannan wannan abin da an kashe ba da gurra amma gun imamu na maliki bai fara, wala kafara ta alai inda maliku wa abu hanifa to ci gaba كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين kutiba ma'ana kutiba horila an faranta alaikum gare ku idza hadara ahadukumul mautu idan mutuwa dan alamomin ya hadarci ɗayan ku asbabu musabbabta aw amaratu ku alamomin ta idan mutum na da rayuwa sai ya ga alaman mutuwa ta taho to Allah ya wajabta min mara ne kamar rashin lahiya makufin wanda ake jin tsoro kamar ciwon sil wasu safarin ba'i ne ko ko ta doguwa wadda ba akwai akwai sakku da gadawa gida aw gaya ga 90 ko ko wanda ya kai matakan shekaru shekara 90 ko 85 ya ga abubuwa na canza to an an an abin nan gare shi an ɗora gare in taraka khairan in yabba dukiya malan dukiya kalilan au kasiran kadan na ko da yawa to Allah ya ɗora mai alwasiyatu yin wasiya marfu'un bi kataba wa kataba huwa muta'alliqun idza shi kuma in kana zarfiya wadalu ala jawabiha in kana shar'iyya lal wasiyati da taqaddumihi alaiha domin gabata ta gari musiba alaikum iza habar ya taqaddumi akai wa jawabu in mahzufun ay ya jawabin in to ya wasiya wa za a ba lil shi wasiya ga uwa da uba wal aqrabin shi wasiya ga yan uwa bil ma'ruf da abin da shari'a ta san kyawu bil adl da adalci bi Allah ya zida ala sulsi wala yufaddilu al gani kai ya kara akan sulsi kuma ka tafi yi da mawadaci akan talaka to yan wasiya ga yan uwa farkon farin haqqan abuna wanda ya cancanta mu mu'akkadun da malmul jumla qabla haqqan ala al muttaqin Allah ya cancanta akan mawajin tsoron Allah to kun gani wannan farko musulunci ke idan mutum ya ga alamar mutuwa yana jin tsoron ya mutu ba abin da mutu shi wasiya zuwa ga yan uwa wa hadha mansukun amma wannan an sha shi da ayatul miras an hada wa bi hadisi la wasiyata li warisi an shahe wannan domin wanda an bagadi ba a mai wasiya rawahu tirmidhi wa lam yusakh mahumahu, amma ba ya mahuminsa ba min adam wujubil wasiyati lil ajanibi na rashin wajabcin wasiya ga waɗanda an manyisanta bal huwa mustahabun mustahabi na yukhraju min at-thuluth ana hidda wasiya daga ɗaya cikin uku wa amma ma yajibu amma abin da yake wajaba alal mukallaf akan baligi bayanu huyin bayanin sa ka daina kamar bashi aw shay'in ko wani abu ya tawakkau wanda ake tsammanin talahu halakarsa in ma ta in ya mutu wato idan mutum ya ga alamar a hitar rayuwarsa to akwai abubuwan da ake son shi faɗa ma yan uwa don kada shi kada shi fawata da wasu abubuwa wato in ana bin sa bashi yayi bayani ko kuma akwai wata ajiya tashi ko wani abu wanda to shi bayani don kada mutu abin ya zan babu shi irin wannan shi ka samu manya-manyan mu na ƙasar nan mutum ya ɗauki abin da an lashi ko abin da ya kwasa ya kai waje ya aji ya mutu abin ya cikin amfuwa shi bai amfani da shi ba kuma ya raba ƙasa ne kaga sara ta zandu to kenan duk abin da ya tawakkau yana tsammanin talawa su in mata in ya mutu to wale ya zama ya da zuciya al-mubarak da gaugawa ila katibi zuwa ga rubuta shi wasu yi da wasu ya da wato kun gani ya kamata wato ɗan adam ya san ciwon kai ne ga komi ya san ilimi na gudana to ba an ce ya ba to wa man badala duk wanda ya canza wasiyan nan an wasi daga huskar fa man badala بدله بعدما سمعه فإنما إثم إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله دون لكنز وسيا نان أن وجهك وسكاتي هو موافق للشرع وسيا تداجر شرع من شاهد كما شهد ناء وسيا كو وسيا ba da ma sami abu bayan ya ji shi alimahu ya san shi wa inna ma ismu lalle laihinsa ai al-isa wannan wasiya wanda aka canza alal ladzina yubadilunahu laihi ya tabbata ga waɗannan sun ka canza shi fi iqamatu zahir maqamal mudmar li'annahum allazina qalahu shar'a domin su sun ka sa'a ma shar'a wal mayyutu bari'un minhu wanda Allah ya karbi rayuwarsa ya kubuta ga wannan qala ibn al-arabi fil ahqaf wa hadha yadullu ala anna ad-dayna idza awsa bihi al-mayyit kharaja an zimmatihi wannan ya nuna in ana bin mutum bashi yayi wasiya yace a biya wannan bashi ya tashi daga wayani ya koma ga haƙƙin waɗanda awwaliyansa wa baqiyal waliyu madaluban bihi wanda awali ne ya wanzu abin nema da wannan bashi lahul ajru fi qaba'ihi wa alayhi alwuzru fi tahiri a in mutum na da dabara duk abin da ya samu ya rike bai basuwa ba ana ji ne bashi a lokacin rayuwa ta ta karshe to in yayi wasiya yace abin da ake bi ne bashi a biya to shi da nan ya farfarta da wannan bashi idan wanda awwaliyinsa ya biya to alkhairin da aka samu ya samu idan bai biya ba duk laihin da aka dauka babu ruwan ta ce da wannan laifi saboda haka awliya abin nan mai su san wannan magana dulo ban ji ba a yana wasu ya biya ba abin biya ba ya ce ban da kuɗi amma a sai da gida na a biya Koki? ba shi a wani nawa na azo eh zabiya hmm shi wala hannu a yi wai benin nan wata da kayan kame daga gaba ka ɗan nata babban malami lakin zalik eh ah, ah, to ko ba to tare kare na ba zo aka bayar ba shi ba lakin zalik inna ma yasifu idza kana mayitu lil farid fi ada'i sai dai wannan idan mata ce bai yi sakaci ba wurin bayar da bashi wa amma idza qadar alaihi amma in yana da ikon biya wa taraka ya bashi sun a ausa bihi sannan da baya ga alamun zai mutu eh, tun da dukiya ta ta mai wasiya da shiya fa innahu la yazinuhu an zimmatihi tafariqul walidi wanga dan uwa na shi don yayi jinkirin biya to dullan inda aka sabo yana nan bisa ga mataccen eh irin halin da ake ciki yin yau mutum da hali ya san ya rike bashi kibiya na eh, zulmu inta ثم حدد المبدل بقولي إن الله سميع الله جينا لقول الموسي علم الله مثلنا بفعل الموسى هو جازي على رساك وأتنسى الله كمل ساكي يا الخير فمن خاف فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم faman hadarar wasiyyata duk wanda ya halarci wasiya wa ya tsorci ma'ana alima auzanna ya ji tsoron janaban karkata min Muka mukhaffafan lil jumhur mustaqallan li hamza wa kisa'i mailan anil haqqi qada'an karkata gaba da gaskiya don kuskure au isiman ko ko tsoron gangancin laifi bi an ta'ammada zalika bi ziyarati ala sulusi ya ganganta ƙara akan sulusi au tahsisil gina gani ko ko kebance mawadaci masalan to shi ko saboda zama ne tsaka tsaka to aslaha bainahu sai shiga tsakiya ya sulhu tsakanin su bainal musi wal musalab tsakanin shi wanda an ka wasiya da mai wasiyar bi an nalahu ya samar da su bi an nahahu ya hane su an zalika wa amalahu ala shari'a dauke su akan abin da shari'a wanda duk ya haka. wanda duk yayi haka fala isma alai babu lahi gare fi zalika inna allaha ghafurun allah mai gafara na rahim mai jin kai lahu gare shi walil musi bima qala kuma mai gafara na da shi musi ga abin da ya a wannan daga warku saboda haka in mutum ana ganin zai tsallaka iyaka kuma waɗanda ya bar masu masu yi son rai to wani shigo wanda an mai ilimi ya hana wannan ko dan uwa na ko kuma na masani da wanda ana saurare ni mm to ci gaba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba an farlanta alaikum gare ku mu yan azumi al-imsaku kame baki alal akali gabarin ciwo shurbe da sha wal jima'a da kuma haɗuwa da iyali na haran da rana amma duk da haka fa ma'aniyatin tare da niyya ijma'an ba tare baki ɗaya mutum zai yi da ci da sha ba sai yayi niyya azumi kuma ijma'a fa in sabaqa al-ma'u in ruwa sun ka rigiya ila kalki zuwa ga kokoran mai azumi filmar mara ta kurkura baki wani sun shaƙe shaƙa ruwa a ɗara ya ci in mutum ya gangancin cika baki ne da ruwa wurin kurkura ruwa sun ka wuce wanda ya haka na azumi ne ya buɗe waga magana khilafan limnil hanbal saɓanin imamu ahmad bin hanbal shi cewa azumi ne na nan da tibi mula kar da kuwa ina mai kokara ka ce wala ya balin sa'imun fil mazmara ku la annahu awla li alla yanqula eh ba Allah eh ban ji ba <laughs> eh wa bana ba na ko da bi na ko ah wa amal kullu amma kwalli fa ya alima annahu la yasilu shay'un minhu ila halqihi kwalli in mutum ya san wani abu ya saduwa zuwa ga makwakwaro nai, lam yutir bai ci ba azumi ne bai kari ba wa illa in ko yana saduwa zuwa ga a fada ba azumi ya buɗe yana saduwa ko to ba a yi ne da rana hmm. wa qala abu mus'ibin ya dalilin bai amma ina ganin bai haka bai faruwa sai mota ga ta biyo ko na'am abu mus'ibin la yardur bihi mudrakan abu muslim ya ce ko yana saruwa ga makoshi azumi ba ba muna tare da ku wagga magana wufaqan li shafi'i kuma dacewa da imamu shafi'i ga fatawatai wa abi hanifa amma wa mana'ahu ibnu qasim mudrakan naharan ibnu qasim ya ce ba a shafa kulli da rana haram ne wufaqan limn al-hanbal ya dace da imam ahmad hanbal shi ma ya ce ba a sha kulli mutlakan da rana wa ambal inzalu amma in mutum ya inzali bayan abin nan da rana duk kwamlatin da sun ba ya rungumi abin nan iyalinsa awa ba ya sumuci iyalinsa awa ba shi sun koyon ba shi rahu fi hilka ba'u ijma'a muna tare da kuwa za a yi ranko bisa ga ijma'in malamai wal kafaratu da kafara wufaqan limn al hanbal da kuma kafara daidai da fasar Imam amnu muhammad khilafan lishafi wal hanif amma sabanin imam abu hanifa da imam shafi wa amma al inzalu bi nazari amma inzali da duba au fikirin ko tunani ko in dama in ya dawwama ga wannan har ya samu kai ne cikin wannan hali fa alaihi alqaba wal kafara ya yaran ka azumi kuma ya kafara khilafan lahu ma fil kafarati amma sabani gare su wajen kafara su sun yadda ana ranko amma ba kafara malikiya su ku sai ai kafara wa illan yastadim amma in yayi inzali farkon dubi bai dawwama ba farqaba khasatan ranko kadai wa ammal mazai amma mazi bin ba sharatin da runguma juna au kumalatin ko tumbunsa a wasu da bata nazarin ko dawo mata dubi au zikirin ko tunani wa fihi alqaba wannan ran ko za a yi mufaqan limnil hanbal daidai da fassar imam hanbal wa khilafan lahuma in lam yasdim an nazar wal fikr fala shay alai amma sabanin wadancan mallamai banda malik in bai dawoma ba wajen dubi da tunani jama'a muna tare da kuwa to wannan duka shine fikin wannan aya jama'a mi Allah Allah ganar da mu to an wajabta muku azumi kama kutiba kamar yadda an ka farlanta ai kitaban rubuce misali ma kitabu misali abin an ka rubuta alal lazina min qablukum ga waɗannan da aka gabaninku an wajabta muku azumi kamar yadda an ka wajabta mu waɗanda aka gabaninku min al'umami lakin tajbihu fi asali saumi wannan tajbihi ga asalin azumi da aka amma ba kaifiya ba kaifiya azumin azumin mu da suwa burata ba la fi kaifiyati amma ga shi ashe ga yana wa fi tawkidul lil hukm na akwai karwa hukunci wa tahawinu ala nafsi sawqa marai la'allakum tattaquna al ma'asi an wajabta muku ya azumi ku ya azumi ya yi ku kare kanku ga sawa ma Allah wa innahu yakasu shahawa azumi na kare shawa allati hiya mabda'u wa wanda yake shine abinda mafarata ayyaman ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آه، أياما نصيب بسومه مقدرا dalla alaihi siyam ala zarfiya aw maf'ulun bihi ittisa'an an aza muku yan azumi ayyaman ma'adudatin kwanuka yan kadan qalailu yan kadan aw muaqqatatin kuku masu lokaci bi adadin ma'lumin da adadin sananne wa hiya ramadan shine watan ramadan kama sayati wa qallalahu yace ma'adudatin yan yan kadan na ya karanta su tafsilan alal mukallifina don sauƙa ga waɗanda an ka ɗora ma aiki walamma kana sharɗu wujubihi al-islam lokacin da ya zan sharaɗin wajabcin azumi musulunci wal bulug da balaga wal da hankali wadda harasu min al da tsarkin haila wan nifasu jinin biki wasu ya da ingancin lahiya wala iqamati da zama bala ya tuhu min kafirin ijma'a azumi ba shi inganta in azumi yayi bisa ijma'in malama azumi baya azumi wa fi wujubihi alaihi khilafu to wai ranar alkiyama za a kan mai da da dalihin bai azumi ba ko ko lahin kafirci dai to shi malamai sun kasawa ba jama'a wala tare da kuwa ko baka saka yi magana ba wala yajibu ala sabi azumi bai wajaba akan yaro wa halin da balahu amla to an so yaro shi ko ba so ba malamai sun da junan ku khilafu wala majnun azin bai waje ba ga mahaukaci wala yasihu minhu ko ya bai inganta eh ka sa akwai mahaukata da suna azumi ko dan ba hauci in ma kai sai ce in ci halan mahaukaci niki ko mahaukacin na wajibu alaihi alqaba ran ko yana waje ba ga mahaukaci ya afaka in ya walka mutlakan sake kira kai da ya warke fi mashhurin min mazhabi malikin a cikin mashhurin kauli daga masabin malik azumi na waje ba gare ya rama shi in ya warke in ya walka wakila amma an ce la yajib alai qada'u ma kasura min sinin a in ta wuce shekara bakwai to an yahe mai shekara bakwai in mutum yana hauka bai azumi ba in Allah ba ya lahiya dole zai rama azumin nan Eh, shekara bakwai a ah, shi nan a ah, shi nan wa ƙara shafi'i wa abu hanifa imamu shafi'i da imamu abu hanifa sun ce laƙa za a ma mutlaƙan mahaukaci ko shekara guda ta beranka eh, abu maza baka tana da daɗiwa eh eh, eh rubi alƙalamai to amma wa man kana ha'ila aw nufasa wanda ta zama mai jinin biki ko mai haila ko mai jinin biki lam yasihha min ha ijma'an azumi ko tayi bai inganta gare ta bisa ijma'in mai wa alai halqa ba ijma'an amma za su biya bisa ijma'in malamai babu malamin da daga kai kowa ya ce mai nifasi da mai abin nan haila suna biya azumi wa ashara li ahkamil maridi sai Allah ya nuni zuwa ga hukuncin mara lahiya wal musafir da matahi bi qawlihi wa man kana minkum duk wanda ya kasance cikin ku da shuhudi lokacin da wata ya hita mari da mai da lahiya mara da rashin lahiya ya durruhu sawm wanda azumi ta tuta mai in yayi wa ya asuru ma'ahu yana buwaya tare da rashin lahiya na nake azumi uh, aw ya khabu ziyarata marad ko yana jin tsoron karin rashin lahiya mun gane wannan ko to an ba dama ya sha ruwa fa idda sai sai kida kwanukan da ya rama uh, kwanuka min ayyamil ukhra muna tare da kuwa aw ala sabarin ko ko wanda ya za akan uh, bin nan doron tahiya masabata kasarin tahiya da ta kai kasau fa abdara sai sha ruwa shi ma fa'idatu fa alaihi adadu ma abdara sai adadin abin da ya ci min ayyami ukhra ga wasu kwanuka na daban ya sumuhu ma da yake azumta su badaluhu musanya waɗancan wa in lam yurɗir ko bai ci ba wa in lam yurɗir in bai ci ba ta hasau muhu azumi na inganta wanda ya tahiya amma ya kicin abinci ya ci gaba da azumi azumi na yi khilafan da zahiriya sabanin imam abu dawud wa zahiri yace in dai an shiga tahiya to a ci dai ko ba a ci ba babu azumi in kana zahiri aiki ya same ta hmm. in ka yi ta kai kasar eh, da nan in za kana koko dole ka shiga tusu ba mata abin nan ba ko kuma ka sha ruwa kana ci abinci bisa ganin yara na kallon ka eh. wa man kana la yuqu sawm amma wanda zan bayar iko azumi bi halin saboda wani dalili ba abu da ya ci falfiɗin wajibu alai shi wajibi na wanda bai iya azumi saboda dalilin wani al'amari to shi wajibi na wa in kadara bi darare amma in yana da ikon ya azumi amma wa yana samun cutuwa wa mushaqqatun da wahala wa yusahabu lahu al-fitr an so yace muna tare da kuwa kai wala yasumu illa jahilun ba mai azumi yana cikin wahala sai jahilin da a je ɗai ka sha ruwa wa fi qawlihi ala safarin ba ya ce au ala safarin ba to shekara abdullahi yake to kaulin sai da yake au ala safarin shi ubangiji ima'an wannan nune na bi anna man safar a sana'al yau wanda ya tahiya bayan alfijir ya keto yana gida lam yau dirbe ta miji ba ku samu wasu malamai na cewa su haya ta waye ma ai ma zahihi ta suka tahi saboda ta Allah ya ce au ala safari sai ka ce wai mutum ya waye fa ya gida wai a mai imame sai ya ga mutum imame sanin shi ta mabanatin banza jahili eh au ala wala ku ala ka'idar ka'idar larabci ala cikina wada hala fil ya shiga cikin marar lahiya da an kace alharamun tsoho wanda ya ruruge al'ajiz wanda ya kasa an so min gaba da azumi ya zuzu lahu mitul ijma'i ya halatta ta abinci ne bisa ijma'in mallamai zai rama mala yace wala qaza'a wala fidiyata alaihi alal mashhud ya ramko sannan babu fidiya gare bisa mashhudi kauli don bai iyawa inda yana iya da bai ba to don haka Allah ya doke mishi eh gairar mashulina eh yana iyawa eh, sai sai aji yin samu laya sai biya yin samu ko yana son warkewa a yana son warkewa in eh, to ka gani wal hamilu aha sai azumi hmm. ne mai ciki in ta ji tsoro akan kanta aw ala ma fi badaniha ko ta ji tsoro abin a cikin cikinta aw darat ta ci wa qadat ta biya wa alai halfi diyatu za ta ba da fidiya amma fi riwayat ibn wahab da riwaya dan wahab amma mashhuri masabu maliki ba ta bai sai dai in ta samu dama ta biya eh ta biya zuwa wannan riwaya ibn wahab ta wufaqan li shafi'i an yi daidai kan da kan da imam shafi'i wa qala ashab malam mai bidi ya ce yustahabbu laha an so gare ta ta ciyar wa qala ibn al-majishuni ibn al ya ce in khaba ala nafsiha in ta ji tsoro akan kanta lam in ba ta ciyarwa li annaha mariza don marke lahiyata amma can in akan kanta na ta ci to wannan ta basuwa wannan shine fassara ibn al-majishuni muna tare da kuwa wa ya zaba ala waladiha adamat ta ciyar wa kazal mari wa kazal murdu haka nan mai shayar da mamma in ta taje in ta buƙatu ilal fi'il zuwa ga ci li ya don danta abu da rasta ci waka zata ta biya to amma ita wa fi wujubil fidyati a cikin wajen ba da fidiya alaiha ta riwaya ta ni an riwaya ne kai ana magana fidiya ana magana shi miya ka bai wal fidiya ga da aka ce muddun mudu min da amil miskini daga abincin miskini an kulle yau ne waga zamanin shaɗa bihir ju haka nan wanda yi watsiya ta matsa mai awal arashi ko ko ta gwangwaɗe shi ya tsiro ya ci wa ya ƙabi ya biya muna tare ko ishirwa ta kai mai ko ina ko yunwa ta kai mai ko ina yana jan ara wata ta dauki to ya ci abinci amma sai ya biya babu fara wa alalla zina alal ladzina hu ya samu ga waɗanda adda ikon ya azumi ya abdaru in sun ci fidiyatu amu miskini su ba da fansa ta abincin da ake ce da miskini bi idafati lifidati lil bayani وجمع مساكين وجمع مساكين لنابئ ومن آمر من رواية زكوانا وقرأ الباقون بالتنوين وتوحيد مساكين أي قرر ما يأكله المسكين gwargwada abin da talaka ka ci shi yau ga yini mila na talaka ka ga wuni wa huwa mudu shine mudu min galibi qutul baladi da mai abincin gari li kulli yawmin kowane wuni mudu guda ka basuwa wannan shi abin aka tabbatar wasu maluma suka ce wa hadha mansukun wannan an shahe shi li'annahum kanu muhayyirina awwal al-islam bayna sawmi wal fidyati domin warkon musulunci an ba zabi mutum ya azumi ko ko ciyar sun manusuka sannan aka shahe bi ta'yin sawmi da ayyana wa azumi bi qawli wa man shahida minkum shahra falyasum wannan shi ya wannan muna tare da kuwa wa man tadawu akhiran duk wanda ya ƙari na alkhairi bi ziyarati ala qadar al-mas'ul huwa ay atadawu wannan tadawu inda yayi khairul lahu ya yi garai ya mata matawa ya ku wanda aka ba zabi ko fici ko abin nan wallahi wa anta sumu ku ya azumi ayyuhal mudiquna ya ku masu iko mubtara'un habaru khairul lakum ya yi gare ku min al-ibdari gati wal fidati da fansa in kuntum ta'lamuna annahu khairul khairun fafalu in ko kun san yahi alkhairi to ku aikata mara. jama'a muna tare da kuwa to ku duba fassara da Imam Dawud Zahiri yayi rahimahullah Allah jiga Imam Dawud Zahiri tattare da cewa wa anta sun khairul lakum amma ki bayani ne yake su da zahiri su ga aiki tunda Allah ya ce awa la sabarin ana ci yake to in an shiga ta yi lalle a ci abinci ko yi azumi yi aikin banza in ji imamu dawud amma wannan saɓanin masanin imamu na maliki da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu abu na hanbal to biya gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Okay. religion. Ta, aka rama akwai tambaya guda. Ba da mijinta tsawon shekara takwas. baya bari ta je makaranta kuma ba ta bari bai bari ta je tafiyar Qur'ani mai girma ga azumi ta ce a nan ta yi ta ta je makaranta da wajen tafili ta yi lahi a la eh Thank you. shekara takwas bai kai ta makaranta ba kuma baya bari da je tafsirin alkur'ani mai girma lokacin azumi ta ce ana akramaka Allah tana iya zuwa ko bata faɗa mai ba a'a abinda a sama gare ta ta nemi ya kai ta makaranta ko ya batta ta tani wurin da ake karatu nan ta saurare karatu amma kuma ita ta rubuto haka in ta rubuto ma bai karanta da ita a shi bai karanta sheta a ka sani eh? ta ce bai karanta sheta to wajibinta na ta nemi karantar da ita idan yana da kishin da bai son ta hito ta makaranta ko abin to karanta ce da idan bai karanta da ita ya bata ta sai makaranta domin abin da yake gudu saban Allah na amma zaman ta gida ba ta karatu ka hirji za ta mutuwa da yuka fi da in ka ne siyana in ya zama muhalar maza da mata haram to shi ko da jahilci da kahirci katanga su guda saboda haka sai duk muhawalar da za ta yi ko wata za ta bi don su samu ya bari kowa a gaba yana da gaba awo aha bari ƙari ka ƙari zibila eh eh a za ta rama za ta rama tare da fidiyar aka makalla wa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kafin gabatar da wanda zai addu'a insha Allah yau za a kammala musabaka ta alqur'ani mai girma insha Allah da tsarin ƙarin tara na dare insha Allah ba suna jami'ar sabon gari za ka ana ganin jama'a musulmi Allah ya bada iko zuwa a kammala sannan ranar Allah da insha Allah akwai wani musabaka ta alqur'ani mai girma haka mai fari misalin kare goma na sabar Allah da bayan da in sha Allah Allah ke mai kima ya ba mu nasara sannan sha Allah gobe kada a manta da tafsira Qur'ani mai girma a garin Benin Jadi sannan idan dare ya sha Allah akwai wa'azi na daga lokal gama a gida da sa wani da ifanata inda ya wannan wa'azi na daga lokal gama sha Allah Allah ya taimake mu ya ba mu nasara a sannan kuma kada a manta da karatun falihin na ranar juma'a kamar yadda an ka saba insha Allah da kuma karatun risala kamar yadda an ka saba masallacin marigayi alaihi ko Allah ya gafarta masa yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a wannan karga gargano sabar ya kare za ka mana na'am ne shi mai eh ya zo sallah ko da yanzu an kammala haka eh. Eh. sai ta su ikama da limamin gaba yahi amma in sun kabi shi aka ce mamun da ana iya bin sallah amma dai akwai taɗi saboda shi yana da wani rukuni can tare da liman a ah, yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine Malam Bakar Umar a ah, sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك muna roƙonka Allah da wannan suna bai tsarki Allah ka bi ayyukan mu kyawawa kura kura mu Allah ka yahe muna malam da ke karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi na ƙara masa lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaya ba rayuwarsa da zari'arsa da samu baki ɗaya muna roƙon Allah zari'a da ka ba mu Allah ka shirya mu da su ka sanya musu albarka ka hoye mu sana'o'i na halal marasa lafiyar mu gida ko asibitin masu jiya sai Allah ka ba su lafiya ko yan uwa musulmi masu bukatoci daban-daban Allah kai ne mai biyan bukata Allah kai ba mu da bukatoci ba baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka yi yi muna jagoranci na alkhairi jagorarin mu Allah ka azan su ga da daidai Allah muna roƙonka subhanahu wa ka karbi ayyukan mu kyawawa ka yahe mu da kurakuran mu Allahumma zidna imanan wa tafaqquhan fi din اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mutane su da aka ta akwai bayanin da malam zashi yanzu a ah, assalamu alaikum ah, abin da sani an shi wannan abin magana bayan an yi addu'a an yi magana cewa da su alƙalan musabaka sun yi niyyar da yanzu su ci gaba su kammala sauran katagori inda ya rage sai suka ce tun da akwai wannan karatu bari su buɗa a yi karatun nan da daddare sai a zo a kammala kun ji an faɗa ma mutane an haro ranar da an ka buɗa mahi yawan mutane sun yi ƙasa a gwiwa kuma bai kamata mai da'awar musulunci yawa ƙurani haka ba ya kamata mu ba ƙurani haɗin kai ah, yau kuma karatun nan za a kammala shi da dare musamman ana kyau da za a fara ƙarfi ta ko? zuwa jil yan Allah su sha daidai an gama shi mutum hudu amma karatu na da yawa don haka yana da kyau mu ba da haɗin kai mu saurin nan gaba ɗayan mu mu saurari wannan domin mu ƙarfafa su waɗannan ‘ya'ya namu mu ƙarfafa kuma su waɗannan alƙalai da shugabanni da ganin cewa mu ga abin da an kayo wanda ba mu zo ba ga mu ga ana ana yi sannan ranar lahadin da za a ruwa ya kamata mu mu ga abin da zai gudana domin halartar nan yana sa shi ma mutum shi ba da tashi gudunmuwa ga wani aiki domin an nemi gudunmuwa don aikin addini kaga inda an ka zo ga kayan na aikin addini babu shakka waɗannan shugabanni addu'a ɗaya ya cancanta gare mu mun gare su wani aiki wanda ake yi wanda ba ko sani ba kai in ka ce ka gani ka tabbata da na aiki yanzu ku samu lokaci ku ta yi abin nan na yankin jiyare ku gano aikin da ake yi na gidan baki babu shakka akwai ƙarfa gwiwa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara kuma abubuwan gada aka yi Allah ya sa mu shirya su gidan aljanna kada Allah ya sa mu zama naman wuta Allah ya ba mu ikon shiga aljanna kuma Allah shi ya fani mu da kurakuran mu Allah ya ba mu ikon zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh